inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hakika wannan rashin imani ya kai rashin imani yanda masu garkuwa da mutane suke cin karansu ba babbaka a Najeriya gaskiya lamarin ya wuce gona da iri babban abin haushi da takaicin ma shine inda ɓata gari suka mai da wannan mummunan aiki ya zama sana'ar su ta yau da kullum lamarin kuma sai ya ƙara yawaita yake tamkar babu gwamnati a ƙasar ta Najeriya Bari ku ji wannan labari mai cike da ban tausayi wanda masu garkuwa da mutane suka nuna tsantsar rashin imani inda suka sace karamin yaro dan shekara biyar kacal a duniya suka nemi sai an biya kuɗin fansa har naira miliyan biyar sannan za su saki yara To kuma sai bayan da aka ba su waɗannan makudan kuɗaɗe kamar yadda suka nema sai kuma haka kawai suka kashe wannan yaro da bai ji ba bai gani ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To yanzu dai alhamdulillah dubin waɗannan mugayen mutane ta cika domin jami'an tsaro sun yi nasarar kamo su kamar yadda za ku ci cikakken bayanin yanzu. bayan kama sani adamu galadima tsohon soja wanda ake zargi da halaka muhammad kabiru magayaki yaron nan dan kimanin shekaru biyar da ke unguwar badarawa wanda ake zargin tsohon sojan da halaka shi bayan karbar kudin fansa rika sun rika fita mabambanta daga hanya da aka bi ta sace wannan yaro da kuma kudin da aka biya na fansar inda wasu ke bayyana cewa zunzurutun kudi har naira miliyan biyar aka bada ya zuwa yanzu mun samu cikakken bayani bisa ga binciken da rundunar 'yan sanda ta jihar kaduna ta yi kamar yadda kakakin rundunar asp muhammad jalige ya bayyana mana bincike ya nuna mana cewa iyayen yaron sun biya naira miliyan ɗaya matsayin kuɗin fansa amma su wannan da suka yi garkuwa da yaro sun ƙi su maido da yaro har ila yau bincike kuma kai mu zuwa garin kano inda bayan mun kama ɗaya daga cikin wanda suka aikata laifin wato mai suna sani adamu ɗan kimanin shekara 36 mazaunin anguwan badarawa kaduna ya bayyana mana cewa yaron nan da suka yi garkuwa da shi yana garin kano eh, bincike kai mu can garin kano domin mu je mu ɗauko yaron nan cikin koshin lafiya abin takaici daga bisani shi sani yake gaya mana cewa bayan sun karbi kudin fansa sun kashe wannan yaro mai shekara shida sun jefa shi a cikin lambatu a nan cikin garin kano bayan nan mun ji ta bakin sani adamu galadima wanda ake zargi da kashe wannan yaro da kuma hanyar da wannan yaro ya zo a gare sa inda ya mana karin bayani kamar haka nazifi ya same ni akan bashi bashi sai na ce mushi na zifi na kake tsammanin samu bashi yanzu da zan baka sai ce ya zan ce ban da kuɗi sai ce ya zan ce ban da kuɗi sai na ce to na kake tsammanin samu kuɗi sai ce ai kai ka gada daman zama ba kuɗi kin gane kai ka gada daman zama ba kuɗi kai ka gada daman zama ba kuɗi ce to ya zan yi samu ce to ga ga hanyar samun kuɗi ga yaron Alhaji Kabiru mutumin yana da kuɗi muka ɗauka ɗan shi za mu iya samun kuɗi sai na ce to amma ni ka san bayan da za a yi ɗauka yaro yaro bai sanni ba dole zai yi ihu ko something of that nature sai ce a shi zai kawo mun yaro so ban san me ya tunani daga baya ba sai ce a, yana shakkan kawo yaran amma zai aika yaran in ya aika yaran daga can ni kuma sai in je in kama yaran to kuma haka aka yi sai ya aika yaran kafin na je na kama yaran so daga nan ne sai na tafi da shi Zariya. sai shi ne zurfin ya biyo ni da ya biyo ni ta kan cewa to yanzu ya za a yi sai mu in kira shi alhajin sai na ce mashi a'a ni ma ba zan kira alhajin ba amma akwai wani da zan yi inviting abokina na san shi zai iya da ya umar mai nasara shi ne na kira umar mai nasara shi ya kira alhajin suka yi abin nan suka yi magana akan nawa zai bashi duk da umar mai nasara a kai to bayan an ansa ne shine nazifin da ya koma gida saboda shi yana gida shi ke tare da shi alhajin duk wani information shi yake sani so sai ya zo ya same mu akan cewa akwai ba matsala idan ba za mu damu ba ko kuma in akwai mahali yaran nan kada ya dawo in gina nazifi kenan to kuma dama shi ya kawo mana yaro daga nan ne sai ni da shi mai nasara na rike mai aran kaba shi kuma ya toshe mashi hanci sai dai muhammad nazifi ya musanta wannan zargi da ake masa da kuma bayanin da sani galadima ya yi a kansa cewar shi ya mika masa wannan yaro domin su karbi kuɗin fansa daga mahaifin nasa tsakanina da allah ban san komai ba kan wannan harkar ba abin da na sani ni dai abin da na sani sani galadima baya da shekara ɗaya ta wuce yana ce min dan daudu na ce mishi dai na ce min dan daudu to sai dai na ce in bai daina ce min dan dodo ba zan kai station ya daina ce min dan dodo kuma ya daina mun magana ko a hanya za mu wuce sai mu wuce saboda ni ba Abuja ba Kaduna nake da na ba Abuja nake zaune tun daga nan ban san komai ba to bayar da kwana uku da suka wuce sai aka ce mana an kama hoton saboda mu makauta ne aka zo gidan mu aka faɗa aka ce amma mai shiru an kama hoton wanda suka yi kidnapping din nan da yaran nan amma mai shiru dan a kama su dumu dumu da hannu da hannu to bayan an kama shi kawai sai ya ce wai ni ne na kawo mishi yaran ne alaka ka da iyayen yaran katangan mu ɗaya da iyayen yara gaskiya ne kana shiga gidansu da Allah na da shiga gidansu za a kai matsayin shekara wajen goma sha saboda tun asalin mata gidan tana nan yanzu kuma ba ta nan wasu mata ne a ci guda biyu ban san ma iya shekarun ba umar mai nasara shi ake zargin ya zanta da mahaifin wannan yaro domin sasanta cinikin wannan kuɗi da za a karba shi ma ga abin da ya bayyana mana a lokacin da muka tantube sa dangane da batun kuɗin da suka karba da kuma alakar muhammad nazifi da wannan garkuwa da yaro da aka yi na dina eh, shi tsohon soja ya nuna man cewa ga harka da allah in ji saboda sakamakon da su da wa'anda suke da harka idan suke magana shi baban yaron zai san su shi wannan nazifi eh. ke zuwa shi ya ɗauko yaro ka san shi a ni ban san shi ba to nawa aka ba ku eh, miliyan ɗaya ya aka raba a ni dai ya ban ɗari da hamsin ya ce zai je ya samu sauran ya ba su su fasan tattalin to yana bayyana cewa tare ko ko bayanan da ke fitowa da kai da shi kuka kama yaron kuka kai ba gaskiya bane ba wallahi ba gaskiya bane ba saboda in na san abin da na san na yi zan aikata na yi. wannan dai batu na garkuwa da mutanen batu ne wanda ya haifar da bayanai mabambanta da yake zuwa yanzu sani galadima ya bayyana ita amina ahmad wadda aka aje wannan yaro a gidanta cewar ya yaudare ta ne ba da saninta aka aje yaron ba kuma a halin yanzu rundunar 'yan sandan ta bayyana tana ci gaba da bincike akan wannan al'amari haruna ibrahim nasarawa